mutum sai tashi da daddare ya fito da kuɗi ya ɗaure fuskarsa yadda ba za a gane waye ba yana zuwa ya tarar da wani a cikin duhu sai ya damka masa kudi sai ya tafi ashe ɓarawo ne sai ɓarawo ce jama'a jiya na samu kuɗi aka aka waye gari ana kun ga wani ya ba ɓarawo kuɗi wallahi ba sata yi ba wani ne ya bashi shi ya san shi ya bayar amma baya so jama'a su sani sai ya ɗaga hannu ya ce ya Allah na fidda kuɗi zan yi sadaka kuma ya faɗa hannun ɓarawo amma gobe zan kuma yin wasu ya sake ɗaure fuskarsa ya ɓoye kamanninsa ya sake ɗaukan kuɗi ya fita a karo na biyu kuma sai gamu da wata mace ya bata ashe karuwa ce Jaka waye gari ana ta surutu kun ga wani mutum da Allah banda bai san darajar kuɗi ba ya kunshe maƙudan kuɗi ya je ya ba karuwa shi ya san shi ya bayar ko baya so ya gaya wa jama'a shi ne ya daga hannu ya ce ya Allah kuma kuɗin nawa yau kaga inda suka fada amma sai na sake yi da ya sake ƙulla kuɗin maƙudai ya fita da daddare a ɓoye da ya je sai ya dankawa mai arziki sai aka wayi gari ana kin ga alhaji wane an ɗauki makudan kuɗi an bashi to shi wannan bai gane mutane ka ɗauki kuɗi ka ba mai kuɗi ka ɗauki kuɗi ka ba karuwa ka ɗauki kuɗi ka ba ɓarawo ana ta surutu a gari shi da ya ja bakinsa ya shuru ya dai san akwai wata hikima ta Allah a cikin wannan don ya yi niyya ya ɓoye dai kan kowa ya sani da ya kwanta bacci sai mafarki a mafarkin sai aka ce masa ka kwantar da hankalinka duka saddakar da kai Allah ya karba ita wannan wannan ɓarawo yanzu ya gyaru ya daina sata ya samu jari ya koma kasuwa sakamakon kuɗinka Allah ya shiryar da shi ya zama babban ɗan kasuwa ya daina sata wannan mai kuɗi kuma mugun marowaci ne kuɗin da ka bashi yanzu ka canza masa tunani yanzu yana tunani ashe akwai wanda zai iya ɗaukan makudan kuɗi da daddare bai san ka ba baka san fuskarsa ba ya ɗauki kuɗi irin wannan ya baka kuma yana neman yadda Allah ce ni ma buɗe min kofa zan fara yin sadaka ita wannan karuwa yanzu ta samu jari tana juyawa ta daina karuwanci ta tuba sakamakon sadakar da kai mata ka Allah ya shiryar da mutum uku kai kuma saura ka bukatunka a wajen Allah kai sadakar da ba a san waye yayi ta ba to Allah zai yaye maka damuwar da ba wanda ya san kana da ita sai Allah ka zuciya ke so ta zama ta tsaftata ta tsarkaka ta wanke sai Allah ya shiga lamarinka Allah ka shiga lamarinmu Allahumma amin duk wanda ya da wannan bidiyon a gurup-gurup ko kuma ya yi duet da wannan bidiyon Allah ka shiga lamarinsa Allah ka biya masa bukatunsa na alkhairi kan mace kan namiji Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Zol voice voice voice